Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri da barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Jam'iyyar NNPP ta Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma jam'iyyar Leba ta Peter Obi sun yi gagarumin tasiri a zaben shugaban ƙasar Najeriya kuma sun yi hoɓɓasa da 'yan takarar da suka tsayar a jihohi da dama a zaben gwamnonin da aka yi. Duba da wannan ne shirin namu na yau ya gayyaci mai nazarin al'amuran siyasa da mulki don mu ji ko waɗannan jam'iyyun biyu wato NNPP da Labour sun zo ne su zamna a Najeriya har su iya yin maganin kaka gidan da jam'iyyun APC da PDP suka yi a ƙasar. Shin tasirinsu zai ɗore a Najeriya? Jam'iyyun nan guda biyu sun kahu ne da buƙatar kawo matalakan Najeriya mahita da samar mishi da wani zaɓi daban da APC da PDP. manuhohinsu na ƙasa ne bai ɗaya kuma sun zo da makaman siyasar da ka iya ba su damar wanzuwa a duk waɗin ƙasar Najeriya har su zama su ne kaɗai manyan jam'iyyun da za su iya yin kaka gida a ƙasar. Masanin da muka tattauna da shi shine Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Za mu iya cewa gaskiya jam'iyyu a Najeriya tun bayan da aka shigo wannan jamhuriya ta hudu za mu ga cewa kusan baya wuce jam'iyya biyu ne suka yi kaka gida a zaɓukan Najeriya. Sai baya-bayan nan ne alif dubu biyu da eh, sha uku zuwa sha hudu da aka yi jam'iyyar Maja shi ne ya zo ya kawo wata sabuwar jam'iyya ta shigo. Shi ma wannan Maja ta APC za ki gan cewa wasu jam'iyyu ne suka haɗu suka tada wata jam'iyya ɗaya. so daga wannan lokacin 2015 da jam'iyyar apc ta ci mulki har zuwa yanzu a tarayyar najeriya za ki ga cewa jam'iyya biyu ce dai tsakanin apc da pdp suka yi kaka gida so kuma manyan 'yan takarkarun jam'iyyun adawa guda biyu da muka gani sababbi nnpp da labour party suka fito a doron siyasar najeriya dukkaninsu 'yan jam'iyyu manyan jam'iyyun da suke mulki ne kafin su fito da waɗannan sababbin jam'iyyun idan kika dubi shi rabiu musa kwankwaso ɗan jam'iyyar apc ne daga baya koma pdp daga pdp kuma ya dawo ya kafa jam'iyyar nnpp ko kuma ya shiga jam'iyyar nnpp mm. shi kuma peter obi shi ma ɗan jam'iyyar pdp ne korafe-korafe da kuma zarge-zargen bai gamsu da abubuwan da aka yi masa ba ya ɓalle ya fita ya koma wannan jam'iyyu duka da yana nuna yadda jam'iyyun suke ba wai wani abu bane sabo abin da ya sa ne wannan shimfiɗa shine cewa wannan jam'iyyu da aka kakkafa da nnpp ko kuma da su ita labour party ba wani abu bane da ya zo domin ya samar da wata kishiya ko kuma ya samar da wani zaɓi ma 'yan ƙasa a matsayinsa na abu duran da a gina wata siyasa ta aƙida ko a gina siyasa ta wani ra'ayi na daban ko kuma a kawo wani gagarumin sauyi abu na farko da za mu fara gani shine cewa kawai korafe-korafen rashin adalci da ba daidai ba shi ya kawo mana waɗannan jam'iyyun da muke gani duk da tasirin jam'iyya da ƙarfinta amma wani lokaci a siyasar najeriya ƙarfin 'yan takarkaru yana tasiri a zaɓe mm-hmm. eh, alal misali ƙarfin ɗan takarar labour party ya nuna tasirinsa a zaben da ya gabata na shugaban ƙasa musamman yankin da ya fito shine na kudu maso gabas har ma da wasu tsirarin jihohi a arewa da kuma jihohin yamma so wannan abu za mu iya ganin wannan a matsayin tasiri na ɗan takara kuma musamman shi ɗan takarar labour party da ya amfani da addini da ƙabilanci wannan eh, ba za mu galle shi hajji a matsayin wani yunkuri na kawo wa 'yan najeriya sauyi ko zaɓi ba Mm. yunkuri ne na mutum yana da manufa yana so ya samu mulki kuma yake neman ta inda dole zai yi takara. Kenan waɗannan jam'iyyu biyu waɗanda aka ga irin rawar da suka taka wato NNPP da Labour ba sun zo su zauna ba ne nan gaba kaɗan za a neme su a rasa ko kuwa za su iya zama har su maye gurbin ko su maye guraben PDP da APC. To babban buƙatar waɗanda suka kafa wannan jam'iyyar ita ce za ta yi mana alƙalanci. idan buƙatar jagororin manyan waɗannan jam'iyyun guda biyu labour party da nnpp idan su ita ce al'umman najeriya da kuma mafita ga al'umman najeriya ga gidan da manyan jam'iyyun pdp da apc suka yi to watakila za su wanzu za su daɗe suna wanzuwa za su ci gaba da rainansu su girma su zama wani abu amma idan buƙatar mukami ce ta kai takara a yadda muka ganin siyasar Najeriya da yadda muke ganin al'amura a Najeriya ba abin mamaki ba ne wani ɗan takara a yi masa kai a wata jam'iyya mai mulki na mukamin minista ko mukamin kaza sai ki ga ya canza sheka kuma waɗannan jam'iyyu sai ki neme sa ki rasa. So a irin wannan yanayi idan har buƙatar ƙasa ce domin abin da na faɗa da farko shine cewa dalilin kafa waɗannan jam'iyyun fa biyu waɗannan 'yan takarkarin biyu ba su samu adalcin da suke tunanin za su samu ba ko kuma abin da suke tunanin za su samu a jam'iyyun da suke a da shi ne ya sa suka koma waɗannan jam'iyyu to amma mu yi uzuri mu duba mu gani cewa yanzu dukkaninsu kowace daga cikin waɗannan jam'iyyar ta taka rawar gani a wurare nan da can musamman ita jam'iyyar nnpp da ta samu kujeru masu yawa a jihar kano to idan har ta ci gaba da wanzuwa har tsawon shekara hudu masu zuwa aka kuma wani zaɓe to watakila za mu ce yau wannan jam'iyyar ta zo ta zauna tana da manufofi kuma watakila manufofin jagororinta manufofi ne na ƙasa baki da da za su kai ƙasar nan gaci da kuma za su ba wa 'yan ƙasa sauyi mai ma'ana ba irin wanda ake gani na manyan jam'iyyun da suka yi kaka gida ba haka zalika idan kika duba ɗan takarar labour party dan takarar Labour Party Hajiya ba wani abu bane aka takara da shi da har ya karbu a siyasar Najeriya a har ya karbu a yankunan da ya yi tasiri face abubuwa na addini da ya rika amfani da su da kabilanci mm. kuma wannan abubuwa na addini ba wani abu bane na manufa magana ce ta raba kan mutane magana ce ta kawo wasu abubuwa da ba, ba su da mahalli ma a doron ƙasa kuma barazana ne ma ga ita kankin kanta ɗayantaka na Najeriya a matsayinta na ƙasa. So mm. da irin waɗannan abubuwa ya hau yayi. To idan kuwa in dai wannan abubuwa su ne makamansa na siyasa ba na tunanin zai kai ko ina a siyasar Najeriya. Mm. Domin ba yadda za a yi a siyasar Najeriya ɗan takara ya sa addini a matsayin da ƙabilanci a matsayin manufofinsa na yakin neman zaɓe da kuma fifita wani addini ko wani wata ƙabila ba na mm. tunanin zai yi tasiri mm. wannan jam'iyyar kuma ko a yanzu za a kuma zaɓe waɗannan manufofin nata su ne za su mai da ita koma baya ma wasu goyon bayan da ta samu a wani guraren ba lalle ta ƙara samu ba Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe, sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu. Yawa dakta akwai masu ganin cewa magoya bayan jam'iyyar NNPP da kuma magoya bayan jam'iyyar LP suna biye da su ne ba saboda jam'iyyar ba ko kuma saboda manuhohin jam'iyyun kawai suna biye da su ne saboda jagororin. Yau da a ce za su canza jam'iyyu waɗannan mabiyan nasu ma za su canza su bi su duk inda suke. Akwai waɗanda suke ganin shi yasa waɗannan jam'iyyu na NNPP da Labour Party za a iya cewa ba za su yi tasirin da zai ɗore a ƙasar ba. Gaskiya ne hajji abinda muka ma fahimta musamman mu da muke jihar Kano. Karfi da jam'iyyar NNPP take da shi a Kano, karfi ne na tasiri siyasar ta kwankwaso. Faɗa a jinsa a matsayinsa na tsohon gwamna, a matsayinsa na kuma wanda yake da farin jini a wurin al'ummar jihar Kano. Shi ne tasirin jam'iyyar. ba wai jam'iyya ta kafi da wani manufa da ta isa ta yi abu a yau babu kwankwaso ba lalle wannan jam'iyyar ta NNPP ta iya komai ba a siyasar jihar Kano balle ƙasa. Haka zalika shi Peter Obi idan kika dubi Peter Obi shi mutum ne da ya yi amfani da addini da ƙabilanci wannan kuma ba su da mahalli a jam'iyya kawai ra'ayi ne nasa da kuma manufa irin tasa ta yadda zai ja hankalin mutane. to watakila in dai siyasar sa kenan duk inda ya shiga irin wannan abubuwan ra'ayin nasa to mutane masu son irin wannan ra'ayin nasa na kawo rarrabuwar kawuna na abu za su rika bin sa duk inda yayi a siyasance so jam'iyyar kankin kanta ba lalle bayan babu shi ba ta iya wani abin a zo a gani kenan da yanzu da wuya a ce za a iya samun wata jam'iyya ko wasu jam'iyyun da za su iya zuwa su tumbuke waɗannan jam'iyyu manya da aka riga aka sani aka saba da su wato pdp da apc a najeriya to a baya dai mun ga wani tasirin haɗaka da aka yi na jam'iyyu wanda ya haifar da jam'iyyar apc kafa jam'iyyar apc a abin da muke kira maja to a wannan tasirin jam'iyyu da suka haɗu da yawa suka iya kawar da tasirin PDP kadai da ta kaka gida a siyasar Najeriya a wannan jamhuriyar ta hudu. Daga abin da muka gani wannan zuwa yanzu, za mu iya cewa jam'iyya fa da ta fi karfi a wani yanki guda, bai isa a Najeriya bai isa ya ba ta karfi da za ta iya cin zaben ƙasa baki ɗaya ba. Babu wata jam'iyya da za ta iya tasiri a siyasar Najeriya face tasirinta ya ƙetare yankin da take ko ya ƙetare wani ɓangare na Najeriya ya bi kowane ɓangare na Najeriya. A yanda Allah ya haɗa mu a Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya, ja za ki gan cewa babu wani yanki da shi kaɗai zai iya yin wani kaka gida, ko da arewa, ko kudu, ko arewa maso yamma, ko arewa maso gabas, ko arewa ta tsakiya, ko kudu maso kudu, ko kudu maso gabas, ko kudu maso yamma, za ka ga cewa babu wani yanki shi kaɗai da zai ce da 'yan siyasarsa zai iya kaka gida ya fito da jam'iyya domin yana da tasiri daga wannan yankin mm. nasa na siyasa ya ce zai iya cin zaɓe ba. Mm. So waɗannan jam'iyyu da muke gani suna da tasiri ne mafi akasari a wani yanki guda ɗaya. Tasirinsu bai fantsama ya bi ƙasa baki ɗaya ba. Yayin da Labour Party tasirinta ya ɗan ratsa wurare sai ya zama cewa ita addini ne ta sa da ƙabilanci. to shi yasa tasirinta shi ma ba zai kai ko ina ba mm. ita kuma NNPP tasirinta shine cewa na farin jinin eh, Rabi'u Musa Kwankwaso da faɗa a jinsa a siyasar jihar Kano wanda shi kadai shi ma bai isa ka iya cin zaɓe a Najeriya ba domin jihar Kano ko arewa maso yamma ko arewacin Najeriya kadai bai isa ka ce a jam'iyya za ka iya game Najeriya ba. Saboda haka in har ba a samu jam'iyyu da za su sami iko da faɗa aji a yankuna daban-daban ba ba yanki ɗaya ba to za mu ci gaba da ganin tasirin jam'iyyar pdp da apc a siyasar najeriya amma idan waɗannan jam'iyyun za su zo da manufa ta ƙasa bai ɗaya sannan a ajiye a ƙabilanci da addini a dubi ƙasa su haɗe kuma kowane yanki ya zama jam'iyya tana da tasiri a kowane yanki kudu da arewa kamar yadda muka gani a baya to za ki iya ganin jam'iyyun sun zo sun sawa manyan jam'iyyun nan wani kalubale kuma 'yan Najeriya za su samu wani sauyi eh, mai ma'ana daga yadda muke gani a jam'iyyun. Amma mutukar waɗannan ƙananan jam'iyyun suka ci gaba da zama a wani ɗan guri ko wasu 'yan jihohi to tasirinsu zai tsaya ne kusan iya nan tsawon lokaci ba lalle su iya tasiri a zaben shugaban ƙasa ba ko wani abu makamancin haka. Dr. Ya'uddin Zubairu mai tama kenan na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawar mu da shi. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da ma Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.